in ma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da Abdulrahman Dan Idi Kotoko da asalin Ghana mazauni ƙasar Birtaniya. Idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin yadda duk wanda ya zauna jiran na bati sai ya sangarce kuma bai da makoma na gari amma in bakon namu. To muna jin ka Abdurrahman. wancan bayanin harkon da kake muna domin wanda ya ci gaba da wannan bai aiki ba shuca bai da pension bai da komi ka je neman wani abun taimako wajen gwamnati ma ba za ka samu ba shi zan ce to abin nake so in ce har na tsawon lokaci ne za a yi maka wannan sai ce akwai wayanda na sani a rayuwarsu ba su taba aikin ya wuce wata shida ba don in ya je ya fara yana sign kowane sati biyu sai a takura a nemi mai aiki don a daina bashi kudin da ya je ya soma aikin sai ya bari sai kuma koma karban kudin ya karbi wannan kudin har zuwa tsawon wani lokaci kuma shi a masa kuma ne mai sabon aiki gwamnati soma aikin kuma in sai ya bari gwamnati za ta neman mashi aiki. eh akwai gwamnati wajen masu job center su masu wayan da ke taimaka musu da wannan kudin to su kuma sukan nemi musu aiki To, Abdulrahman na da iyali ne a nan Ingila? Eh, na da iyali. Nan zaune tare da su? Kwarai tare muke gida da ya na da mata da ya'ya hudu. Ya tarbiyyantar da yara yake a Ingila? Akwai wahala. Dalilin shi na ce aikin da na samu yanzu ya yi min daidai da rayuwana dalilin wayannan yaran. To. Domin na farko ni zan fito aiki da safe karfe bakwai in gyara sun kai su makaranta karfe hudu uku da rabi zuwa hudun jan doko su kawo su gida karfe biyar in fitan kai su makarantar islamiyya an an buga karfe bakwai in je in dauko su to dalilin wannan na ce aiki na ya yi min daidai da wannan hidima da nake yi na yara to ta ya kamata in ta ba su tarbiyya irin wanda aka mana gida To ta ina mamansu ke taimakawa a tarbiyyantar da su ko kuma nata gudunmuwa? Eh nata gudunmuwa da take yi da yake ta kuma takan tana da aiki da take yi da part time ba full time ba. To dalilin wannan sa nake wannan idima amma ta cikin gida da tarbiyyan yara ita ke wannan abin. Don kamin ce zan fito aiki in zo ita za ta gyara su su shirya zuwa makaranta ta wuce aiki in je da su yanzu na dawo doko su na zo tana gida ita za ta gyara su kuma abincin da za su ci da sauransu ta kai su don ko wajen za a ce ma tashi kai sallah ma shi ma aiki ne wannan duka tana kokarin wannan yanzu uh, eh. abdurrahman wani ya kira ka daga gida ya ce maka yana so ya zo ingila domin shi ma ya samu irin sauyin rayuwar da ka samu wani irin shawara za ka ba da farko dai zan fara duban wani irin hali yake a ciki gida shine farko in bai da wani sana'a da yake yana samun ci da sha ya yi kanshi sutura har ya ba yan uwa to sai ce ya zo kowa da rabon shi ya samu rabon shi amma wanda ke da sana'a da zai ci ya sha ya duba iyalai har ya taimaka ma wani dan uwa da ke kusa da shi ban taba ba shi shawaran ya zo ingila to ban taba ba shi shawara me yasa don wahalan da ka zo ma wahala na batun aiki da batun takarda ma shi ma wani abu ne da yake wahala ka kuwa kana jira wanda zai tambaye ka wani takarda kwarai kuwa na da yake nan na biyu in ka baro gida kana gida wayanda kake taimaka mawa a gida kana gida an misali in ka tashi a rana daya in kana kashe 50 cities ne kana taimakawa 50 cities kake taimaka da ka zo ingilan. ana neman a ce yanzu 50 cities nan ya yi kadan ka bada kusan 200 cities an san kudin na zube kasa ne muke yawo muke sinta to har ka riga ka baro gida ka zo england to kan da kowa ke duba kenan suna duban tunda yana ingila tunda yana ingila yana da kuɗi. ba san wahala muke yi ba kaga dalili da ya sa na ce ba zan ce wani in dai kana da sana'a da kake samu ci da sha sutura ka duba iyalinka to ka gara ka zauna gida arziki na Allah ne to kafin in baka ka wuce tambaya ta ƙarshe yaya dangantaka take tsakanin ku da kuka zo cirani da mutanen da kuka tara a ƙasan ya hulɗa da su yake turawan ko dai bakaken fata a'a duka mu fara da turawan tunda su ainihin su ne masu ƙasa masu ƙasa to hudda da su dai sai an kuri sai an kuri don ka ga bambanci daban-daban wani abin da baka taba zata za a yi maka ba an maka wai ma an samu sassauci kenan doka ya ana wannan ababen amma duk da wannan suna yi sannan na biyu kuma wayanda muka samu dai bakakin fatanmu da muke zaune muke tare da su su kuma akwai bambanci dai na rayuwa dai da muke yi da su don ba ka samun shi kan da kake so kowa da irin halin shi kaga dalilin da yasa na ce akwai bambanci sosai to mun gode kwarai da gaske Abdulrahman da wannan damar da ka ba muka tattauna da kai masu are yau nan kuma muka kawo ƙarshen shirin wannan tattaunawar da wannan bakon namu sai wani sati a jimu da wani sabon bakon yanzu a madadin bakon namu Abdulrahman ɗan Idi Kotokogana da Julie Gresham da ta zai ta saurin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah riga da busa shi take riga yanzu fulani. Riga da busa shi take riga yanzu fulani. Riga babu busa shi, riga babu busa shi dajin Allah. Lale. Na na ƙiba Muhammadu in shi ta kasawa. na rena kiba Muhammadu in ni shi ta kasawa, kai bari in rame, kai sani bari in rame dai, kai bari in rame shi alhari.